Na'am masu kallon mu da sauraron mu ta wannan channel mai suna Abu Zainaba ina mana sallama ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, insha Allah wannan shine zai zamo darasin mu na farko a wannan channel uh, kuma sunan darasin mu shine koyon turanci daga tushe sannan muna fata yan uwa za su riƙa bibiyan mu sannan kuma idan sun ga kuskure su hanzarta kiran mu su ankarar da mu saboda a samu a gyara wannan kuskuren a kan lokaci saboda dukan ɗalibai ne koya muke yi Allah ubangiji ya taimake mu kuma mun kawo wannan shiri ne musamman saboda ƴan uwanmu waɗanda ƙila ba su yi karatun boko ba ko kuma suna makaranta amma gane yaren turanci yana musu ɗan wahala musamman ma kamar in ce yara ƴan secondary school ko kuma mata waɗanda ba su samu sun yi karatu ba ko kuma sun fara karatun da yi nisa ba ya tsaya da dai sauran jama'a waɗanda suke buƙatan su koyi yaren turanci kuma su ainihin fahimce shi yadda ya kamata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya kuma ah, ba mu nasara cikin wannan shiri sannan kar a manta a danna alamar subscribe wanda za a gani a kan screen da ya rubuta gode a yau insha Allah za mu fara darasin namu ne da English alphabet English alphabet wasu haruffa ne waɗanda yaren turanci ya gino a kai wanda kowane yare yana da alphabet nasa ma'ana haruffan da yaren ya ginu a kai alal misali <clears throat> a kaman larabci yana da huruful hijabiya, haka turanci yake da nasa english kuma darussa ne guda a yana haruffa ne guda ashirin da shida gas ng kamangha na farko muna da a sannan muna da b sai c akwai d e f g h i j k l m U, B, W, X, Y, Z. Idan aka ƙirga za a ga su 26 ne, kuma duk wata kalma da za a rubuta a turanci kusan ta gini ne da waɗannan haruffa guda shida Sa'annan abin da nake so yan uwa su fahimta shi ne mun ɗauko abin ne daga tushe saboda a samu sauƙin fahimta sannan ina so kowa ya nemi littafi da abu rubutu a rubuta su a littafi kamar alal misali na san dai kusan da ba a gagara rubuta su ba sabida abu ne da kusan kowa ya san su ah, kuma idan aka rubuta su haka Su za mu zo a darasi na gaba insha Allahu za mu ga yadda suka karkasu da kuma ah, salon yadda ake rubuta su iri biyu to insha Allahu ina ga za mu dakata a nan wannan shine darasinmu na farko kamar yadda na faɗa sannan kuma a yi a danna alamar subscribe da za a gani a kan screen da ya rubutu saboda idan mun saka sabbin videos sai mutum ya samu ya gani wannan shi ne a taƙaice muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya dace da mu assalamu alaikum